بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشهد بصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مسيب سليمان فهمنا جميع المسلمين إنك الحكم بقيت بيان المركب لا يفهم الحجة من الزبيان الفجر من مسلمين yi wata ila da ya siya alamarin ciko na yi faruwa da ɗaya muhammadu na yarda da kwakwuru zumayen isfanina alamarin isfanina na dace da ba da sunna ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wa sallam ba ku shi fayar muharram na yi sai kakanta bin ya fashiya musulunci wadanda ابن تيمية رحمه الله ونفسا كده متدرج جميل سيد محمد الأدبي إذا جسيبوا مصنع ابن عاشوراء أيادان يدر أولا ابن بين بقية دور في يجيب كنجو كي ابن آيو ويبو يجيب محمد الله صلى الله عليه وسلم غير الحسين أي لانهما إخوة نما يمينا وكذبا كذبا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم ابن أو صحابة لله أما الله فهو والد Allah ko ku sahaba mun ji ta elan ne ba ko ya doro ba sai efiyan al-husayn na wewe ashura wewe da na yi gasar balawu na to ibn tayyib ya ga jijina da banda cikin lafa wacce ta Allah zai kwaye bayina har su kuma na gwajin na shari'a wa na wa da misali ba ku egiti barabu e shi kofa inda ce sai da na shekara inda ce sai da bi sai da bisa ci ajiyar mace bikin iran mai santa ta ga yin nabi bata wace ne ba da suna na ne muhammadu sallallahu alaihi wa sallam e wani sahaba shi ya nabi e fona nabi muhammadu wani ne bi shekwana ade mai mai na kuma wuce ya sahaba shi ade mai da wuce ngana sahaba da shi na ẹ̀kùn náà lórí mọ̀hánwọ́n tó á ṣe àtẹ̀lẹ́lẹ́ kúrò náà ṣíjù kò fẹ́ àmàlẹ́ náà amma Allah ɗan wuce haƙi shi ne wani teyi na felan ne bare gani yi ga tabi sai rabi wasu awon na daga jajali na ne ya ndoro a ta ugwe mai wuce sahaba da shi cewa wata zanne ga mawa zai na ne boko ke ga yawa jikin né, na jama na je kin ga wani mai awa shi ko je fa ya wani ashura wina en rona ce da ba da ba wa nabi muhammad ina sallallahu alaihi wasallam galu ba je ge shi goma galu ba je ge shi goma galu ba je ge ge shi ta ci ha goma to ji makwabta makwabta shi ta ci ruji bawa mutum sallallahu awo ìpèlè fún ijiya ibn taymiya ya ji zai ce zaka biya yi kuma a shiga ga sai ba ji cewa ya ba da kiya da ya na ji faruwa ya al-husaini ya wuna karbala nan na wasu jini ba wanya mutum wani ya zashi shi sai fayar da ruwa ya gyara da mafarina a'a bíjì fẹ́ ta ń tọ́ àdìgáyé annawafi jọ shi, ẹ̀hùn cíjì ní alùbẹ́ ìtìrìgá da wọn zai ji ɗin kawai lagaya da yawan mara gani a yi ba. iza ki hajjaj yusuf hajjaj kuma yusuf a sake fila da na ci da ba da mai. kin zo yawan ji faruwa ngai zai mafi gora ce bai da abu a fai ba. muke ji faruwa ruwa ga la sallah ba da yi sallai a sallah ku ba ga yi ne idul abuha gande idul fitri ya ko sallah da shi gele da wannan bogo ga gogo ci da a ga yi mai kunni ku yi na ga ga go baya ya da jo mu cike ji sunna mu ji sunna

iza ji fibo a yi fain ba bai wu sai ni na wu da ne iza yi fibo a yi niye ba bai wu sai ni ara azuga na yi bayo an so laje ina ga ji shani ifu yi kai ifu e ko shi ba na sadaka ko shi ba ba san lo da shari'a soya adeba kusa ni ya fa wani ya yi na ji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bugu iza ya fi mu jahilce da abu a zai ne sallar bariki ne sallar bariki ne ya wuri ya e, ya wuri maca tun na yi gada sabbin ne muhammadu wani yi sabbin kuwa sawa bai gaga bariki da sallar bugu yi sallar mai shi tun na ji

yi na ba a nan tela ga kuya ne ba kuma ba na ijira annabi lo madina mu ne ya tutu cetu kurba cetu rudibe cetu rudibe kuwa 1437 a shiga ile yi nawa da kube gwagon yan da ya yi ciwo a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to jama'a da mai sankiyar farko ne zai yi ban tuba shi yi alamar ya wuya al-husaini al-husaini wuyi bace na na fatima al-hassan wuyi ya farko wuyi farko Alhassan ma ya tsaye da mabayi na nabi muhammadu bi ya wuta madina wani. madina gaba jiya wuna na fasi magan da sai na ali gafe ramadan a shaga amadiyo a alhassan yau a cikin yawaya a tufai an kuma iya nishin izirai isa yi shabani no da a tudo shi tujin baya gbogbo ọdún náà wà gáàgá jí yi gbogbo àmọ́ ẹ̀ ọba ajíbájí ọgá fíjì hàn alhassan jàdó sèǹtẹ̀ ájì ẹ̀bà àwọn adi dé tàbí lẹ́ta lórí àwọn ọmọ nìsáàdà àgbẹ̀ ramadan yà ní ramadan gama yẹ sọ́tọ̀ ní ṣe musulunci àbẹ́ alùsẹ́yìn mẹ́ yà bàjì ẹ̀yà ní ṣe ní tun nana ṣàbáyìn ṣàbámayì yẹ sọ́tọ̀ tàjì lórí nubuci ya kí òjì nubuci sàkà ní da wuce mutum ya a annabi muhammadu man je goyayya sarawai je goyayya wajen fes ba ta soko je goyayya za doro na gaje goyayya yin na shida a bisu libe ne wayan tsanani ya goye na annabi muhammadu da ya sallallahu alaihi wa sallam da wuce man shiga alhassan mai gino sai na da fafi mana in zata cikin gobe a daga muhammadu ebo fuska amu sai da na'azaina a shaga in zamanta cikin gobe a daga muhammadu akunu al-husainiya inan na daga yin na yanayi muhammadu wadokin na al-husaini jutar ya ji kuma yau na jude mu yaya da amma na wasu gaji to suna ga sunan giya Na yi guba guba a shagun siyan doron ganawa da suna ya wuce da wuce majila yi idan alamariya ya ila dazan da ya zibi na alamar yana kadara shi daga kusur e ebona ya ku kuna dasa gada yan al'usaini gani da al'yazidi na ngaje manya shi aji a yi lasuwa ce lagu kuti ke biyar al'usaini nga yi lasuwa ce lagu kuti ke al'usaini to yi wa fi ba bayani na manyan sunna jiga alama alamar mashawar ya farko mai sunna jiga al'usaini wasu ya bai yi na kufa ci jiyu ne numana ya zidu mulki zana baban ya zidu ya yi ga mu'awiya mu'awiya wasu zai muna yi abu sufiya na damini nun sakwai wakaci shawar lokacin jahiliya a mura musulunci ko to abu sufiya mu'awiya ya zidu ɓata ya jimana da ya bukwaracin ya fi yin ashura wuyan mai kaciya ba to sahaba mu ci kuji abubakar umar amma yana buji da mu ci so bai zo amma na ji fili buta su kuji ya juya e ibn wuce alkhaira kiman shiga eti ke yanan na gadaya zakon na jona al-usaini lokaci na yazidu gufawa na wacce shi ya musulmi shi egunan din mu'awiya mutafi halifanci ko ya ce mulki wasu tsakani ya shi a na aliyu na ijirade ya shi ba nan in gofawa ijirade ya rudibe ya gutsun duji ta halifanci wasu to annabi muhammadu ya yi labari sallallahu alaihi wasallam ga khilafatun nubuwati 30 sana khilafatun nubuwati ba'di 30 sana Hali halifanciyar annabi gowa daga da daga yanni da ya gbawo kuka bu ya gbawo na ke fata na yi mulki galaman jigayen muawiya yi fi yawan mulkin sayiduna umaru sayiduna abubakar mujiya guba ke tusa buta mai kogoyi sayiduna umar mujiyabu ce tufa usman usman mujiyabu ta ci halifancin sayyiduna ali mujiyabu sun a ciwu na wuna gaza je lobiwi na jimu baya ya ginin suna ga alhassan nan mujiyabu ta mujiyabu ta na daga na wule ga fitina ya rayu ya gaga gada musulmi da wana kiwo ga wata shi lugba na ebe muawiya ko ibn al'umma musulmi da hagan huba ga nabi muhammadu maji shara ya kisha ne al'asam ya dufe lafiya ni mulla lo jama'a musulmi jina ube samin bari to bi in alhassan fundoci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu fe ji shara ya al'umma musulmi shi ga innabni adha sayyidun la'alla allaha yuqbihu bi bayna as-sa'ifatayn min al-muslimin ya jimin nan eji ya ji bata ni ba e, e na rima na ya na ebe na nole ya daga kin giba gibo e giba gibo ta ne muje na bata shi ya e na edo shi ciwo wa fe ba e, la du lafiya lo ga da jama'a ku ba ni ne mu ga yi muawiya ga da jama'a na lako shelle ba muawiya bebe alina ne bo lokacin ya bi lami ko fondo shi na maji dan do wa idi ti hali hali zan do na maji istihari na uga ji daidai ayulada ayulada ni ayulada ko uga ji daidai na uga ci bi ci ma ayulada ni bon ko za ko jayo man ko jayo na adina ayi ki to kwa ayi ki to kwa e wala na laga ben uga we sayyidina usman ya sayyidina ali wọn si ka kanu gwati shi ya musulmi shi daga khalidu gan da biyo da mu'awiya da abu sufyani alafawa ya sayyidina usman madata mulki ayi gabana mu'awiya ayi gabana shi kin ya sha zai ga alafawo yo sai ka tu bayan mu'awiya a ga aliyu babu zai ji sayyidina usman ejin da gidana da ya gwani mun je dangi ba bai zai hau sai na usman can da ba mu ga waji mu baya ya aliya sai ka salatu usman aga wata a tajin haji ali hukunci can da ba da wa can da ba da wa ga makuye marakatu sufin gan marakatu jamal marakatu jamal wuce gada yana na aisha tola zubairu marakatu sufin wuce gada ya sayyiduna muawiya gani bai ali ibn abi salih

to jama'in musulmi shi jama'in shi a ji e buda da ke biyo ya zidu kila zamani ya zidu ga hau al-husaini ya zidu ga isisho babu mu'awiya go halifanci ko go mulki zumayen musa yi na aliyo na lokaci na wabu yara ta ijira gu yara ta da mutane na ngole uta muni ke kanga da yagwe gibeni kangu ije mai musulmi da ga alamu ba ya ja ya gimu yazido alamu ba ya ja yu ga ce mu e gimu shute e gimu shute mu sha ja da dina ijira da ya shitan ngole sakani ya sha sha ga muawiya da mulki wannan daga ya shi baulo ya shita kiji faro lokaci wuce ya wuyar zidu na yi wuyi ya yaro jijin ni ya gbọ́n ọbẹ̀ wuni da wani kan ló wọ kyau zuma da lẹ́yìn sí ibò ba buku ya e wani zakwai yin ji pátá wa ga ya dóòrù láwọn báyé ojú ya yi mai wọ́n gáà yi bó èyí wọn gbọ́ sánà tó wọn sábò da madina lokaci na aji mubayar zai ya zidu na usaini ji mubayar yawon daga ba zo da labari ne zakin kufa ci shiga al'usaini din ba ya yi zuwa adana adawana sai kawai ki tafi al'usaini gobe tuwa ga shi a ce a ce da bai kiyon ki shigo ya yi ya daga ba zo su kina da yana gada ya mutu da shi wasu ikaramar shiga da al'usaini na wuni tsakanin kuba da shi sun tutu 500 status etiti go yi wo ya lobe yau allo bai zidu ya nga ya jin baya ya al-husaini da wani mufetun musulmi yin asir mufetun lowo ki ya kufa ba bai wa wani wani wuce ya wani biyu na amma bu musulmi ya akilu ba akilu man ke wuce gai juya abu talibu min ga abu talibu da jafar da mu aliyu da mu akilu da mu abu talibi da mu inda ke talib da ke mutu gai laji abu talib wasu kuniya ga abu talib da ji ba aliyu jafar akil talib to akilu gama muslim na dole da ko ni gwaya ge mutu da amu ba ya ji aziyo muslim kin gi bayan al-husayn ya tire ada ya tubu fi to lokacin al-husayn in da lati shi kin kufa nan sahaba na bi kaka sai jin galoma galoma wani a ce o gama wa ma alkhaira wa ma alkhaira ina ji faruwa na ji faruwa da na yin karbala ya zuyo kyara kwai amma yanayin manufa ne dufai na na mugayi ilanin ma ya tila na buke sahaba ne a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai ne bai na jirma na jisa tibuna wani akita al'usaini na wucin karbala na fitina na kufaci na jiyu ga a cikin zuma na wunde zandon raya ne gaula mai sun na jiga a tsoga na al'usaini ya hau e kuna ya gata rushu be ya mu bayi ya jiyu ga ya ci shi a yau mabibbe na soja ya ubaidun bai bin ziyadi shi ya wuna ya bebowa ya bebo kungura hausawa da dikwanci musamman ta shi haru bai ke na yi ya da yi zan yi rayulo rayulo ko wucin to kuma ya bai da jama'i musulmi shi a sata al'amarin nan manyan sun na shiga ke yi da ibn taimiyya ga na rahimahullah gayyazi domin da mutum sha ma mu da kufa ba amma gaba na mu da kufa gane ya ziduwa galibin ubaidullah ya gizu yari na mula al'usaini kan yi gada kan ya kufa ibu izu shi da mu ba ibu na zaje wuce don wayo kuma labari da yana adaba kuwa amma mu ga gawowa ya zidu na jama'a da kula da shida mu ga gawowa a da lugu gada kan ya kufa ma amma ga wace komanda shi iri iri a yau a dina da ya guna amma dina da ya gwana dole soja yau ma tutu a kawai gyara ya tuwa jawa gaza ba ina ji faruwa na jawa ara ga labari da ya zai dukin kinye sha ma sha ba kusho muawiya sai ji mulki yau labari biyu mutigi sarawai da ne ugu gwaye ya wuya al'usai na wula to jama'a shi a jide ga wani na jesu ka kayi da alamar wuce a ga abu al'usaini na a ta al'usaini ba wula daga kinye kufa lada ya yi zilu kinye sha mai suna jiga ga malayo a ga tiwul allah ya bol ce a ga ga malayo abba tiwuna wuzo ne tiw da gwaya ubaidu ya gizu ya yi da ya kishi soja ne bugu karbala ga ba so ya baga na tula ga na ba wuce ba so allah tiwula ba ta mini ga manajo a ganin zagin alubaiti na jitiya gangi alubaini na aja wadakanci aja wadakanci a ba a zai man shiga ga manaya e e ba ya zidu ja ga alamya ta alaje ba da madina da bayan ekicinwo ekicinwo ajiye zaji wadakanci na shaguna ibu ne tannaji gai bayagi musulmi a ce gida magbukpara ke na kwaya al'ummar na shi jama'i musulmi shi faruwa ce to kufa da ya yi bayan gama da ƙur'ani ya yi gamba ebo kibo ebo da ya canna ga jama'a sa ce labarsu ce labu kucin ce labu kucin mini tisha da wani guzari wani a da ya bidiyo na gida sai ta wani lana hata ku fe buke sahaba ku koya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lana kyau ga ga humal an aba sufyan so ko akbara waje tabbata ta abu sufyan wa muawiya ta ga ne ji muawiya na sai kawai ya nabi muhammad zamani saka tirija abu sufyan ne ji zagi da annabi muhammad ai garam da su bi to abu sufyan gala yi mu'awiya ne ya giram latu na da halin mumini in mai mumini shi ya baki bo so ko ga wazu wajuhu umma hatu yi ni jiya nabi na yayi a sai ya yayi yi na nabi su ko mu yayi na buzari wa na Allah na ta kullu su ya mu'awiya wa lu su ya yazidu ga alaihim alaihim minka la'na abadal abidin a shiga ya zariya nan wasu mata gwamnu sai da wani wani ko za ko ji kawai ku fara ce a tuwa ne in doba da zaga da abuwa ki gamba tosho suratul ashribu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ينجي زمان مؤمن جوانا زمان صحابة جوانا إن وين غفر يا بياو إن دور ويغاو وغني فاروا وتعالوا غفر يا بياو يا أبو لانا كاما ويبوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيوتي ما يسمى sun na shiga ga ita kede yazidu ugwaye gbayi be wuya al-husayn ugwaye gbayi aji bojin da ci ya ba yazidu na sashi ya ji tabbata mai sunna da maga sashi ne tabbata ne ebe wani haji dalili na gwaka ya ce ga mutum ke zaba gina ga ibn mufi'u na ibn mufi'u mu da bayan muhammadu alaziya na damini gisa idina aji da nan nima bai alhassan ya ibn fatima za ku ne ga egi mujiyo alhassan alhussaini zainab ummu kulsum gan da musini amma mu jiki ne na jiki ne ji rayuwa na gayi za ku ne na ummu kulsum na ga sayyidina kuma jin a ube ya ummu kulsum egi na na fatima in wana na fatima to da ko ka kin na sayyidina abubakar sowa annabi mai ya uzuri ummu kulsum har jama'an na jigan mutum tugu e ba sai dina aliyu a ah! lutun não tugu mulayawa tsakarin nan wa da ba sahaba ko na jigai da waro daga sabbatin jama'a musulmi shi man shiga ga yace ya bido a ga yaji fi wani shi ugu yana mini ugu lokaci na madina ce zutuna governor nuna da sakin yin madina wa kan dáná mu yi oda etinye zandoro na karfin tuna ike aga da lalli a fiyawa da wuce ga rayu gogan aga yi kuma wuce ga wakatul madina faro rayu sahaba ji goga madina wa ganda rayu ya ji ya oda nana ya zidu ya gyara ya wudan gai shugaban kasa a ta ga umar abdullahi bin zubai ajiye zuwa sai ya zuwa amma lokaci na ibn mufi sai ga ya muhammad bunu anafi ya tiya ga ya zido ya finge ba gugu laguwa mu ga tuma mu ciki ma mu ga mu sai ga ya zido ni male tun na jiya mun da tun na jiya mun da lingu a zuwa ya jijin ya bode wani wule yana zato ya zabi wuyari ya e tiya ne wule ya ce ne wule wa wa ba da mu ba bai wuce manyan sunna shi a ce ya yi ka'ida mini ya ka'ida ya manyan sunna jirita na bari bai ya zilo a gawa hukuki ta ya zilo ya farko waga ya gawa hukuki ta ya zilo ego na wa al'usaini zamanin kowai da ya guje gwadawiyar al'usaini a shugabai shi wai ya farko daga dalili na kaduna kire al'usaini al'usaini fasiki da wani waga wuce ji tabbata ga fasiki yau kento na manzo shiga ga ya mu, ya talla da ya zo fai fige na ya yi baci daga dalili yayi kede al'usaini ji tuba kafin su eh. ya zai duji tuba kafin suna wani kawai da ya zaje su kuma tun ga tuba wuce mafai tun da aya bai a yi ƙur'anin suratul furqan ga wallazi na la ya'una ma Allah la al'ama wala yaquluna nafsan lati harrama Allah illa bil haqq ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما kada wata cikin fasikan cinto cikin yayi dalili ne wuwa da wuce tuba kafin kuna a ga to ya gaya ta ce ke yayi dalili ne wuwa ga zaga su abu da kila shi dalilin don musulmi ga su a bula na shi yayi dalili daga ba da bai hukumar yana zai muku cike yin ya zuwa wani bayan zafi ba ka da wuga su ti faskanco wujji ya kwatu ya ya ne ga ya ka ya fi ashurawi sai batun wuji kaza wuji kaza sai bula na shi e, ba ibuna nabi muhammadu ga ya yi suna ta suna sallallahu alaihi wasallam ga la tasubul abuwa فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا إيجاجي باتشم باتشم توكو تاشم وتلميجون zai ja tsani na ya lafto kwatun zafi ya ebo ne na ja cewuna waiwai ya hali ada tutu ajali ada tutu ajali kuma yin sun na je ji dalili ga kada wanda tufa kan cewa ba dalili dan annabi muhammadu mai gaya sallallahu alaihi wasallam جزيء المؤمن بالطاعات ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أتى مسلمية بفرابويا بيني إذا وانجزنا بفرابويا gbogbo para méje búkọ̀ ń ṣe náà ń bí àǹfààní àní tó kọ́ ló wọ́n pẹ̀kẹ́ tó tún ìjà eti shaniyan ya bido kade inala ya gani yawa eti tsara buke ya bido nan hadisi bai daga ba da muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ga awwal jayshin min ummati yaghzuna qaisar mabsuran lahum so da farko na ja gokun tashin al'umman joro a gukinye kaifar nan a gukinye kaifar nan so da farko na ja kakula lokinye kaifar nan gafara su fita ta yawo zai komanda ya kunce ya zubiya egwuna babu ta ci halifancin a cikin a cikin a cikin kaifar nga babu lajin tishi ya soja jo ekun wucin sayyidina egi sayyidina umar da abdullahi bin umar abu ayyuba al-ansari da sahaba mu ciko da ke fi zamani mu ci wannan ada ku ci biyu mu ga ma shi ki ciko annabi magan soja farko na jagu ku mu ci na gafara su kuta ta ke ya jiji da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gogo ya bi mu da fara buke zagu ke kwata wa be wasu da yi alkhairi da ba adi amfani na yaje na za su so na jirgin na saguya a saguya jama'in shi a ejitu ba in lotu daga ƙur'ani a ti gaga jama'in musulmin shi min ya tsantu jombe abu zur'asar razi min man kwancin na jo e zaba ginga shi bai wuce ga ganda man koyin nan ga inni ubgidu muawiya ni je nan waya muawiya ibn Allah ke wa ganda ga tiye zidu ga wujen jama'a wuce da ya yazidu muawiya abu sufyan daga bagon sai sayyidina usman sai umaru sai ali ato sai umaru sai abubakar ali ga jibba wani ke fata na nga mulabi ni mankwa na iga almufidi na ga wage wa go ce shi ya ne nga izandoro na gwawa mutune daga halifanciya abubakar umar usman ya nga le aliuba aliubu boy wuje mi wutu ma na bi wo kan na di patta zalin chajo nga mulai za a sai buku ta nga al al'an awwala man dhalla awwala zalimin zalama haqqi muhammadin ko lana yolo kiwuya za farko na ka zane a nabi shi bi na kuma ka haƙƙi a nabi yi gobe bai zane shi ya zari a da wani sai an sai din mu zibi wuta na zagi ne bai a lecture bai ba da wani zalla na oyolo kiwuya za farko na ka bi na kun ka zane a nabi muhammadu shi bi na kuma ziwa ya da a to a aliyu shi bi na kun alalifanciya a gama walifanciya jama'i musulmi abu zura razi ne zagajen ruwa shiga inni obudu mu'awiya ni ya nan waya mu'awiya ni ya nan waya mu'awiya man kulle sai zuwa ganima ki ga biyo ki wuji waya gani yau ka aliyan ga ya gona ugun ali kun da gaira haƙƙi maji fi gaskiya ba ugun kuma ali kada ke ji da bayan kun dazan gada ali ko gani bai mu'awiya sai na mai sababi ku wuce na izai na ali a ga mu ya eh, ali ne eh, muawiya ya ga waji mu ya waya bogo ashiri ji ogun ku dula bayi uje ti tin de na wala a ci papu lati shi kin ya sha sababi na wala ga mala ali tin da te ibe je mali wa karai za guru ji fita bu da jayo wangina za dibi mu fita a ku ali muawiya tomo wa kukin ibn tole ya sham tiji agboka a matsayin tuzuma ibn daba babu na jinina tun zamanin sayyidina usman na galu da da shi ke mutu bugu soju da sai wani na ga ina lawan yadda nan goya muawiya nan gwali kwestiya gaba na. kí máa ń kó nàgà ga ọ̀ọ́ dabaru ku shi oh, oh. tukoro rabbu muawiyata rahim wa hasbu muawiyata hasbu karim fama na bainahuma nge tuna ji muawiya na esu egun yore ji muawiya na esu egun yore a ce a ga zai mamu a wuya je ga bai na zace wacce yore nga ife ni na hali gbogbo kito bai ga ayan amiwa ga abu amiwa ga wale to ti ayi labarin qur'ani yana ji faruwa ya gina aljanna jina hadisi ya gugwa ga muawiya za alkhairi wa ya gina aljanna wa e bona zamani ne ga mun ji yushi sahaba ji tibe jama'in musulmi da hukumin ya kai tsaro annabi wa gafa ko ta tilo hadisi jide dan ne wa ga muawiya gina aljanna wala hadisi yo so gwa dan ne wa ga sayyidina ali e gina aljanna wala kiyama ma so kito shiga ki faru ga da gina aljanna ko ga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla kiyama da bai so shiga wani tsada ma fi sururi ne, na ngo asada ya gbaji ko na daga da zawa ki jo na yi gugwa jiwa ya gbaji na aljanna jo a dinar baya wala a ga tafi aljanna na na nori yiri ne funye madara tsatsa mu daga bogo yan don to ba yan don to ba ebona yana jama'a da la ke ya ba sai la bu kuti ta sa shi sahaba ne a ga boye sai na ali sai a ti ga za sai na ali ne ga yebo ce bu ta abubakar umar radiyallahu anhuma yawai na sai na ali sai ga min barona wajin suna wajin zubu ba ni ga ina khayra azihi al-ummati ba'da nabiyha abubakar thumma umar zai gaza wani yi wa nabi muhammad na tafi al'ummar na naga wani gari abubakar wajen shi ne tu kuma bayan da wajen mai shi a ke a ji daga nan shi na baga ilakita ce wa ke a kida ta ba ta fi yiwuwa iwuna a kida da dasa bikin bukata yi a kida na mai tsorogi musulmi shi a kida tsorogi musulmi shi a da gibaru da ciwon bai etiyan akida da ya ba zuwa ne ki bayani na wajen hujja ya ci tashi wuna igba littafi gada ga littafi abuwa na ga tina na ishe ga sakwana wacce ya ji tabbata bebe littafi gada wani su tayan karshen mutu ga man na jibebe zumagwai na gyara jigan ga wuce bicicin wurau ke yi ba enu lasun wa benin daga to mai suna yi zuga mana ta yi biya da wani ene ga suna na yi na ta tabbata to na ga sashi ne zabe a kida ta kin ce zo kan ci guna ta ni ga to kiwa ga tiyan ci shi bayan abubakar bai umar yau da gaskiya ina manya daga wuce wucin gabi na kwa kyau nan gaba ta ni ga to wayo gole e ga da diwo dalilin da ba tarawih na mai sunna da bai tiyan ci shi bayan sai na abubakar ninyin bu nabi muhammadu sai jiwo sharu ma musulmi ji zo ya tsalla lokacin da wani abu da ba da rin galafo na ji mu baya ya sayi na abubakar na kin sayi na umar da fara ga yi ne ya dabe zai annabi muhammadu ya dabe shi zo ya ci sun kiyama mauna ga yi sallah? yi ga ya dabe duniya injiniya ce ji wani kiwo yau kin ji bayan da na shi ya sallah na mu sai shi yi uzami ne da wuce kuna la'an kalita ha ba ya shimfo ba sai eh, za su zage ga cike ji ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ce e fawo sai annabi ci dungu lushi ga wajin matuwa ya suku wani ishara ga da kya jeli ga wannan na annabi ga sai lo ba sai na abubakar ya ce bukata na Allah bai mai sunna da lagami guba na ji dalilai tiya ci shi mai sai na abubakar jama'a shi. yanzu bin da ya ga sahaba da ne muhammadu shishina sallallahu alaihi wa sallam tarbiya na su kwayayi na kwayoki a zuwa bai biya galan man shiga ina eh, lawa ce a bai hukunciyar takfiri ba ce musulmi wani in eh, ya buwa dabo wani ji faruwa ya zai cike bayan gafara ya buta daga wata wato buta wata da wani shogun daga wato ci gobe sai biyu mutane saniya za ya zaje gafara wa mu wani gai ga gan wa ba gafara da toshi fa ku fawo fa ku su safiru rabbakum innahu kana gafara bogo wa le bai kace tuka bayi wa hukunci ba ga yi mini waya wacce gafara na wayo da toshi toshi magoda gafaru to koyo we dokun da gugu ya tube waga jin wace ke bau waga ye jin wace bau ya wa fani Ati ti gaga yana lawan wani da hukunci ba ga wani zalani yau kafin rana ga gaga mace da deza mace da maga deza wani sai kwaye gafara annabi ga ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala amin wala amin wala hazanin wala aza wala gammin illa kaffara Allah bihi khatayahu umarci da yake za na shi ga wani wula ta bayan gafara ya zai galawa wani etiyan wani kafir ne wani kafir ne a shiga ga eji dabo ne hu gafara ya zana ga yi tuba jan musulmi ga tuba jin su kwa fayin illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ce a da kidayen shi a jibin hawari da shi a kida jibbi na jibfan za wa ya musulunci wani nan a gawa a haya na jifa a tabbatar e wuta na zawon yi gwasun gafara su kube yi boge ni wai gawai sai da suna man diga gutan ne bai ba wani yi na wuga gai gafara ya mu mini shi ne da zalajiro su na wuta zannawa e gwata bi muhammadu ta zannawa wai zai zai gaza daidai

ba shi bai wuce gafara ta ko ake yadda ya zama to daga ba mutum kin na aya biya yi suratul nisaa wannan da inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman sha. wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima to ce fa bai ya wuga su ta wona amma waya gafiru ma duna zalika ai ma duna shirk etone zatuta tubu majewa na egefin ecida eyi enaji bata gafara sokos beya zai gaba wunawo da wuce wace oga wace ko su ba fadin wace umarga kafir yau zama da akina na da sun gaba ya za ta tiburo tuna da ba hukunci ga gina alijan roma bayan ma musulmi ya sake tu da biyu tuna gaba hukunci yau ga egimi nura ma ebo aya na je wugwa iya ba bai ga mutum bai hukunci bai ta alamar mutum bugun jama'a musulmi shi wo ga a ta zaune ga jiwa ne na ebo na laifi ga kuwa ce bi sahaba annabi muhammadu shi ba a gana na fatima wani gugwashi lokacin na sayi da na abubakar ta fi halifancin na kan mudan ne ya tunci goya sai na abubakar jolo bashira ya farko a na wa aliyu zalunci na halifanci ba ce mini aibu kwana da ya wayo na ga waguna na fatima da hasan sayyidina abubakar ba wuce yanda kila hu lagu kama hu wani annabi muhammadu ga sallallahu alaihi wa sallam nahnu ma'ashir al-anbiya la nuran ma tarakna mu sadaka yije baya na ba wa da be gi wa en do re galu wa sadaku yo ya jama'a musulmi en Allah la mu ya wala na jama'a musulmi akwa ayyubi sarawi tiya na de la sahaba annabi muhammadu amma su kuja hukunci yayi mai ya ka'ida زمنا نعيش أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فصبوه إلى جزء يقولوا بينا أبقى فرع يا صحابة أما تقول يا أبنا نقول تنهي قام نشي أغير جهود بوية صحابة جوغا cewa jijibi aye na mana ko ci gwazo na ganin fukarahil muhajirin للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المسؤولون wani ya farko ya gaga ti muhajiruna jo ba ce ya gaga jo madina ciki guma aya ba nan gancin ba za ku na lana ga wani gani daga wallazi na ja'o min ba'dihim ya musulmi na jibe sun zani na jina ya ci wata na ina e gwayina ya kuluna a sa ji tafsiri wọn gafo rufe kwai jefe ga ga rabba na sirna na su kusa da yi wani ne na zabi na sabakuna da iman

dalili da ba gaya ya zai miji musulmi ka ji wa ruji ka ji ka musulun kyautar ne bai da na ya niwa ya niwa ya niwa kafirin shi annabi muhammad sai fulana ce wani mu sai daga alahum al'an fulana wa fulana aya sai ci ga laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum na innahum zalimun ya wa nabi yanzu to we isha ne shi shi ba wujiji ya mi sofa yau na ba mi na ya aliki tuba din a kafirinci lugwa a da imani jibiyoni na ba mi na ya lugwa ta ci kafirincin na annabi muhammadu ta kai gaba gabe sallallahu alaihi wasallam ngala mai sunna daga yake na ta zuga na hatta john peter wanda yake wuga na ta kulo suyawa e bona john peter wuce musulmi waye kafirin gwajin fitin na tsara da wani jelo musulunci na na jelo musulunci na bogo jama'a musulunci tafsirin qur'ani ne sun wuce zuga ya san jama'a na shi e lakpa wani gida no e ya tage da yau gama na shekaru al'usai mi ga wuce yan ga tila mai shi a jagwa sun ta yan a usaini gbaya e baya na zaa e bona zandoro daga musulmi na aga ya wa al'usai usaini baya na kan ga amma ga sai guna ali awu tol'a zubairu usman fata da alhassan rubuta aliyu to samu ala da yana yujo amma ebo imani ko galaman daga darajar alhassan wace yau ebo imani ko kiji faro sai na usaini fe gabe ya jin gayyar labarin yin zai lasa mu zai rayuwa mila za mu ce kafi wa ebo na alhassan takwandara yana ga lungwa ya ba ba Allah akbar al'asar za ko da wani bugu jama'a musulmi shi iri sa fahimta yi yadda fahimta ya jama'a na shi ayatan na ji sun gwa ce la kolo da magi musulmi e shi na yi yi wa gano gulo makanta ma e yi wa ji gano gulo makanta mai shi a jima kacawa shi shi shi lamara ya giye ne wa gulo su da kira shi ne gwargwado ne ga ran social value bai gaci mutum na farko fata ne زي مدير قيمتا كده مطار سنة فقوه كعش تقول شو قاقل بأكيدة للنجد أقيدة واجد القرآن هو على نبي محمد تشوهنا فقوه جباري قلبي سبحانك على أمه وبالحمد أشهر ما إلا إلا أنت أستطيع وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أنا آه، آه، جماعة المسلمين من مصر. yammacinyoyi ne baya inda cikin shawa ne kun gaja ba su ko osu ya fito a ga makata da yi su ke kankara na ke markar da su yi da ƙura'an na ko kada kuma su yi makata ya masu